الأنبياء المرسلين وآله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ko ga watan ramadan hijira 1438 daidai da sha daya watan sha watan shida 2017 miladiyya a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tura ta shida aya ta ɗari da na ta ashirin da shida na bismillah ta ɗari da arba'in aya ta ɗari da arba'in na ƙulla a jiɗe eh? ɗari da arba'in da hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطعمه إلا bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna mayta aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis aw fiskan uhilla li ghayri allah bi faman itarra ghayra bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim a karatun jiya an yi mana bayanin jahiliya kafin zuwan musulunci abinda suka ga dama suke tamfawa suke haramtawa ko da Allah bai haramta shi ba kenan abinda za mu fahimta shine at-tahlilu wat-tahrimu haqqun lillahi cewa abu kaza halal ne abu ba haram ne wannan haƙƙin Allah ne haka ne ko ba haka bane ba ke ce kawai ke gana ma za ki ce abu kaza haramun bane ko abu kaza halal ne ba ko kuma ai an ce abu kaza haram ne an ce abu kaza halal ne har sai kin tambaya Allah ne ce haram ne eh to sai zama haram Allah ne ya ce halal ne eh sai zama halal idan ce ba Allah bane to abin ne yana nan a halal din shi <clears throat> na fata an gane wannan kuma shine ka'ida shine doka ba a haramta komai sai abin da Allah ya haramta ba a halatta komai sai abin da Allah ya halatta a cikin sura ta ɗaya aya wajejenta <clears throat> wato ashirin da shida cikin suratul baqara Allah na cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا shine wanda ya halatta muku duk abin da ke bayan ƙasa na ci ne na sha ne na a jiki ne na kayan amfani ne duk Allah ya halatta muku halak malak fi amfani da sai da wannan aya ne sai malamai suka ce kenan al-asalu fil ashiya al-ibaha asalin komai halal ne a wanda ya zo sai miki haram ne kaza sai dai in aya ce ta sauka ko hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace banda kaza banda kaza abu kaza haramun ne na fata muna ganewa illa ma dalla dalilu ala tahrimihi ko illa ma warada nas ala tahrimihi to amma cikin rahamar Allah da baiwar Allah da tausayin Allah abubuwan da ya haramta mana ba su da yawa abubuwan da ya halatta mana su ne masu yawa <clears throat> na fata an gane yanzu da aka ce da ke lissafa mana abubuwan da Allah ya halatta mana dangane da ababen sha a yi ɗinsa sai ɗauko fuskar na ɗaya na biyu na uku sai kin juya kin sake juyewa kin cika fuska wallahi baki gama ba sai da lemo da kaza da kaza da kunin zaki da zoɓo da lamurje da kunin aya da kaza ki ta lasaftawa <coughs> sai kin lasafta ba iyaka haka ne ko ba haka bane amma haka ce da Allah lasafta mana abubuwan da Allah ya haramta na sha a gaya mun guda biyar wa zai iya gaya mun biyar haramin ne abin sha kuma ban da giya kawai ki ce abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne guda biyar kacal abin sha na haram Allah ba za ki iya lasafta biyar ba Allahu akbar duk da wannan kayan shaye-shayen da Allah ya ce mu sha na halal amma wai ki ga mutum ya ki sha ga su da zaƙi da ɗanɗano da harsanta mutum zai yi sha wani abu amma sai mutum zai sha giya hankalinsa ya bushe kuma giyan nan ni dai har yanzu ban ga mai daɗi ba ba wata mai daɗi daga mai hamami sai mai barci sai mai ɗaci sai wadda in ka sha Allah sai kana rinsa ido dan dai ba ku taɓa sha ba ne <laughs> to masu jin suna faɗa sai wallahi ba ta da wani daɗi musifa ce kawai kina kai bakin ki ma warin za ki ji kamar za ki amai to amma dole sai an sha ga kayan lemonin iri iri Allah ya bamu to kayan tifa shi ma ke lasabto guda biyar waɗanda Allah ya haramta za ki ga an haɗa ki da aiki ko dabbobi da an ce kare alade jaki sai namun dawa wanda duk yake da mihlaf duk wanda yake da fiƙa da kuma abin da yake da kofato suke nan na fata an gani amma komai Allah ya halarta mana jiya mun yi maganar dabbobin ni'ima guda takwas mazan su da matan su da fararen su da wanda ba farare ba da raƙuma da shanu hudu ga wayancan tumaki da awaki hudu mazan su da matan su Allah ya halatta mana ga 'yan tsuntsaye ga 'yan shila ga tattabaru iri-iri Allah ya halatta mana amma duk da haka shi ma mutum sai ya tsallake ya ce ba zai ci ba sai ya ci nushe sai ya ci alade sai ya ci kare sai ya ci jaki wal iyazu billah waɗannan kuma abubuwan da Allah haramta duka <clears throat> malamai suka ce tatba'ul khabasa wad darar a cikin akwai cutarwa Allah bai hana mana ba sai da ya tabbatar akwai cutarwa wato Allah yana da rahama gare mu duk abin da ke ga ya haramta in kika ce za ki ci ko za ki sha to sai kin kamu da wani ciwo yanzu da za ki rika shan giya wata shida ki sha giya wata shida shekara wallahi sai kin kamu da wani ciwo tana kawo ciwon hanta ciwon koda abubuwa da dama shan giya kenan amma waɗannan abubuwa da Allah ya haramta da kayan fruit da kayan kazan, ga sunan iri-iri sai ma dai su ƙara miki lafiya saboda abubuwa ne ɗabi'i it's natural abubuwa da Allah ya halatta mu haka sauran kayan zuke-zuke su ne su menene ganye iri-iri kayan bugarwa yanzu abin ma hada 'yan mata su ma shaye-shaye suke abin ma ko kyau bai ba da ya kyau ga 'yan mata ba hada matan aure su ma suna zuka wallahi tallahi bai kyau da mace ba mace ya shaye shaye da ya shaye da ita ba namijin ma a ƙari balantana mace sau da haka Allah ka tsare mu Allah ka sa mu tsaya iya halal <clears throat> to anan ma sai Allah ya ce ka gaya musu la ajidu fi ma uhiya ilayya harama cikin abin da aka min wahayi ni ban samu wani abu da Allah ya haramta ala ta'imin ya ta'amuhu akan wani abu da mutum zai ɗanɗana ko ya ci ni ban ga wani haramun ba illa ay yakuna maita sai dai fanya ya kasance mushe ne kin ji dai kenan ko au daman masfuha ko jini da yake kwararowa idan an yanka dabba wannan jinin ba a tara a ci dan cuta ne in ya tsaya jikin dabba cuta za mu ci to sai ya gama zubewa amma idan ya gama zubewa sauran wanda ya rage a jikin tsoka da hanta da sofa da ɓargo da ƙashi to na idan kin ci ba haram ba ne ko mun gane sauran jinin da ya matsale ya ragu to wannan malamai suka ce ba zai cutar ba kuma ba haramun ba ne amma jinin da yake zuba sha ɗin nan sauyan dabba to nan duk cuta ne shi sa Allah ya halatta mana mu yanka ta ta wuya dan jinin ya zube idan muka buge ta ko muka make ta muka je muka ce za mu ci a haka to nan jinin na cikinta da shi za mu ci kuma zai iya cutar da mu mun gane bambancin to amma sauran jini da yake cikin nama to nan babu laifi mutum zai iya aula hama khinzirin ko naman alade alade yana da cuta a jikinsa da kitsan da ba shi da alkhairi na mutum ya ci sannan kuma kazanta ne kuma baya mu'amala da komai sai da kazanta kuma ke da ganin sa kin ga wannan bai kamata a ci ba kuma da za a kawo miki naman sa ki ci za ki ji ma wato bai ma dace ga dan adam ci ba kokar ma ba ta da daɗi duk kusan rabin ta ma kitse kin ga dole ya sababa miki ciwo da cututtuka iri iri gani au a fa innahu rijis Allah ya ce wannan duk kazanta ne kazanta ne to amma jarabawa ce da ubangiji ya halitta waɗannan dabbobi muna tare da su inda ya san zai haramta mana me yasa ma ya yi su <clears throat> to ba za ki wannan tambayar ba a jarabawa ce Allah kan yi halittu da dama don ya jaraba ya gwada in ba haka ba ya za a gano mai tsoron Allah babu ga abubuwa an yi sai a ce haramun ne don a gane mai tsoron Allah zai nisance su ko ba zai nisance su sannan wani abun kuma jarrabawa ce Allah ya halitta su don su zauna tare da mu ya gwada mu wasu kuma suna da amfanin ma ba mu sani ba yanzu kuda me ya hikimar halittar kuda a tare da mu ba mu sani ba Allahu alam cinnaka me ya hikimar halitta sa sauro kullum sai kin sai maganin kin kunna ko kin fisa yana hana ki bacci amma ga shi Allah ya halitta shi wani dan kankanin abu sai hana shi bacci dan mutsitsi wannan ikon Allah ne wanda na tabbatar sauro ko haɗe shi kika yi bai ma san kina yi ba amma ga shi ya hana shi bacci kwaya ɗaya sai hana shi bacci ya ta miki ƙara a kunne ya zo ki je ki ya gudu ki kai duka ki da ki jikin ki ya ce riba biyu tun da ki jikin ki kuma ya cije ki to kin ga ala hal wannan duk akwai hikima ko dai mun sani ko ba mu sani ba da haka kar mu ce to me yasa Allah ya kaza la la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayar Allah me yasa kai kaza su bayi su ake tambaya subhanahu wa ta'ala au fiskan ko kuma wato na daga cikin abin da Allah ya haramta muku abin da duk ya zama fasikanci ne uhilla لغير الله به aka zo aka yanka shi ba da sunan Allah ba aka nemi kusanci ga shaidan ko aljani ko gumaka ko wani boka ya sa a yanka saboda aljani kaza to duk wani yanka da aka yi wanda ba dan Allah ba shine ushilla li ghairillah to wannan haramun ne haramun ne mutum ya ci da ya zama fasikanci fita daga yi wa Allah da'a na fata an gani to da abubuwan nan kuma cikin rahamar Allah da munshan da sukaran da jakin da kaza da aladan sai ubangiji ya ce famani turra famani turra ghaira babi wala adin fala isma alai Allah fa inna rabbaka ghafurur rahim wanda tsananin bukata ta kai shi in bai ci ba zai mutu sai dai ku sani gaira bagin ba wanda dama ya nufi ya ci bane zai yi shishige zai zalunci ba ya nufi ya ci don haka ya tsori tafiyar ba don ya ci alade don ya ci mushe don kaza ba bukata ce ta sa ba wala adin ba wani ta'addanci zai yi ba ba ba ba shige gona da iri zai ba abin da ake nufi da shige gona da iri anan shine ki ci daidai bukata an gane ci daidai bukata misali kina jin yunwa ne kuma yunwar ta kwana biyu ce ko ta kwana uku a jikin kin rasa abinci kuma in kika tsara waɗansu awanni nan gaba kila sai dai a yanka jikinki ya gama mutuwa rai a hannun Allah za ki mutu kuma ga mushe ga kaza ta mutu ga akuya ta mutu kuma ba abin da za ki ci sai shi ki rayu to sai ki ci iya gwargwadon yadda zaki rayu kar ki ce bari in ajiye a ɗaki da sunan na soya nama in ajiye a iya wanda da kin ji yunwa ta tafi za ki iya rayuwa ki sha ruwa ki kara gaba kafin ki samu halal to babu laifi sai dai in kin tabbatar garin da zan je daga nan ba zan samu gari ba sai nan da wata kwana uku kuma zan iya samun wata yunwar to sai ki yi ta a cikin jaka kina samun abinci halak malak sai ki watsar da wannan an fahimta in ba ki samu ba ne sai ki ci wancan da kika yi guzuri shine ba ki shige gona da iri ba shine gairu bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim to wannan Allah yana gafara shine ka'ida da malamai suke cewa lalura kenan ad-darurat tabihul mahzurat lalura takan halatta haram wani lokaci sai dai ya kamata a san lalurar kuma ba ke ta zaki ta ai lalura ce ta sa in yi kaza ba <clears throat> lalura a gurin Allah an santa kuma ita lalura ba ta maimaituwa a ce kullum ai lalura ce ai lalura ce ba haka lalura ta ce ba na fata an gane lalura shine abin da ya taso ba biye da rai a lokacin to an jima ba zai maimaita gare ki ba amma kina yin abu kullum ki ce ai lalura ce kullum haramun ki ce ai lalura ce kullum haram ki ce lalura ce wannan ba shi da hujja Allah ya sauke aya ta gaba Allah ya ce wa alal الذين هادوا حرمنا كل ذي بطل ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلق بعض نعم ذلك جزيناهم wata baiwa da Allah ya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine akwai abubuwa da Allah ya haramta wa yahudawa yahudu me yasa ya haramta musu duk da halal ne abin ku kalli magana halak malak ne kuma babu cuta a jiki amma an haramta musu sakamakon saba wa Allah don ya zama ukuba da punishment ɗinsu sai Allah ya haramta mu ainihin sha bayani akan yahudawa mutane ne da Allah na san su amma su ba sa san Allah mutane ne da Allah yau wa ni'ima kowace iri ta duniya amma su kuma ba su taɓa godiyar Allah ba sa godiyar Allah na fata an gane shi sa Allah ya tanarka musu ukuba iri iri kaki ne an san kaki ne me kaki ne tsan jikin dabba wanda yake fita idan an soya nama ko da asalin kitsanta wanda yake ɓoye tumbinta a fito da shi shi ma aka narka shi Allah ya halatta mana babu cuta a jikinsa na saniya na tinkiya na rago da sauransu <clears throat> na fata an gane al'ummar annabi halaf ne amma yahudawa Allah ya haramta musu shahun shaham kakide kitse ba za su ci ba gaji suna son ci amma Allah ya haramta musu don ukuba a gare su sai da kai an halatta musu irin kakide da irin kitsen da ba kakidan wanda aka tattara shi ba irin kitsen da yana haɗe da kayan ciki kama a jikin ko hanji ai akwai kitse ko to wanda ya dan makale a jiki yana jiki to nan sa iya ci wanda yake jikin wato shi naman sa iya ci amma duk da haka gurin da ya fiye kitse an haramta musu sai dai wanda yana jikin naman kamar irin jikin tozan saniya to nan sa iya ci sai da kan sun tara kaci dai sai dai su zubar to amma duk da haka da yake masu wayo ne suna so da su sun yi wa Allah wayo sai suka rika tara kaci dan suna tara shi suna tara shi in ji manzo Allah yace jamaluhu wa jama'uhu idan suka tara suka tara sai su sayar sai su sayar wa ma'aikata kamar masu aikin fante katako suna goge katako da shi sai su je su sayo abinci da kuɗin wato an ƙi cin guri an ci dila idan aka ci abu kadan haramun ne to kuɗin sama ba za ka ci ba yanzu kare ba za ki sayar da kare ki ci kuɗin ba annabi ya hana an gane ba za ki rika sayar da alade kina cin kuɗin ba ba za ki rika sayar da jaki kina cin kuɗin ba sai dai ki sayar da jaki sai ki je ki sayo wani jakin don ya miki amfani sun san haramin ne to ba za ki ɗauki sana'ar sai da jaki ita ce hanyar cin abincin ki ba sai da kina saya ne don ki amfani da su wajen aiki na fata an gane to sai Allah ya ce wa alallazina hadu amma akan yahudawa akan waɗanda suka zama yahudawa harramna alaihim kullazi zufur mun haramta musu duk wata dabba kullu zai zufur duk wadda take da farke farke a nan ba ana nufin wancan zai mihlab ba hatta irin su raƙumi sai da Allah ya haramta musu don yana da zufur zufur ba mihlab ba ne ba irin wancan dabbobi da annabi ya faɗa masu kofato din nan irin su raƙumi ma Allah ya haramta musu na fata mun gane shine kullu zai zufur wa min al-baqari wal ganami daga cikin shanu kuwa da kananan dabbobi haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kakidansu su ana gani illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abinda da gadan bayan su ya dauka na kitsan wanda ya hadu da tsoka awul hawaya ko kayan ciki sune kayan ciki hawaya to idan kayan ciki abin da yake da shi na kakirin ko na na kitsan to sa iya ci kamar wanda ya makale a jikin hanji to za a isa su iya ci kun gani aw ma salata bi azmi ko wanda ya tudanya da kashi a garin kana gubiyar kashi sai ka ci kitse ko ka ci wannan abin din to Allah ya ce babu laifi me yasa muka yi musu haka zalika jazainahum bi bagayihim man yi musu haka saboda tsalintin saboda ta'addancin wa inna la sadiqun kuma wallahi da gaskiya muke cikin abin da muka faɗa inji ubangiji Allahu akbar dama wa yafi Allah gaskiya wa yafi Allah zance mai kyau wa man asdaqu min Allah qilan wa man asdaqu min Allah hadisan ba wanda ya kai Allah gaskiyar labari sadaqallahu alazim aya ta gaba Allah yake فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك إذا سن قريتاك يا من زن الله سكن ونم مغنى الدكتي فدا فقل ربكم ذو رحمة kace ubangijin kama abokin rahama ne wasi'a mai alwaciyar wato zu rahmatin wasi'a rahmar Allah tana da faɗi wala yuraddu basuhu anil qawmil mujrimin idan bala'in Allah ya zo idan musifar Allah ta zo idan azabar Allah ta zo ba a kautar da ita ba a iya kare ta ga barin mujrimai masu laifi dole sai ta same su Allah ka tsare mu na'am sayaqulu alladhina asrafu law ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين wannan aya kuma wadancan jahilai na jahiliya da za su ce abu kaza haram ne abu kaza halal ne kawai da kwaɗan harshe da tunanin kundin ka ba ilimi ba aya ba hadisi ba shari'a idan aka baka ce don me kuke haramta kaza don me kuke halarta kaza abinda kuka ga dama babu ilimi sai su kafa hujja wai da kaddara ma'ana ba daidai bane mutum ya zai saba Allah ya ce to ai Allah ne yana fa inda Allah ya ga dama ba zan yi ba daidai ne kawai sai ki dake shaji ya giya ce to Allah ne yana fa zan sha ki je ki barna ki ce Allah ne ya ga dama inda bai ga dama ba ba zai banni ne ba wannan hujja ce ba hujja ba ce domin Allah ya ba ki kudura da irada irin taki wato dama da iko irin taki yanzu in kin ga dama za ki iya tafiya gurin biyayyar Allah in kin ga dama za ki iya tafiya gurin saban Allah kuma in kin ga dama za ki iya hana kanki to me yasa baki hana kanki ba ashe kin bi soyayyar zuciyarki ne kin bi kaunar zuciyarki ne kin ba abin da kike so kika je kika saba Allah kuma ya hana to ba za ki kafa hujja da kaddara ba ko kuma za ki ga mutum na sabo na ce ka daina sai sai so duk dai abin nan da muke Allah ne ya zami amma dai a cigaba da ma'ana addu'a sai sanda Allah ya shirye mu wannan ba dalili bane ka daina kawai nan take da saban Allah ko kuma mu ce wallahi ina so in bari amma ba zan iya bari ba ba za ka iya bari ba kana son wutar Allah ta aiki a kanka musamman masu shan taba sigari sai mu ce wallahi yana so ya bari amma ba zai iya bari ba ƙarya ne <coughs> duk yadda sabo ya huda duk yadda sabo kake jin daɗinsa in ka tuna girman azabar Allah ka kuma tuna girman Allah da wanda kake sabawa za ka iya bari sai dai in kunya ce ba ta ishe ka kunyar Allah da girman Allah ne bai ratsa ka ba na fata an gane Allah ya shiryar da mu to wai sai su rika cewa Allah ya ce sai ya kullu labina asharaku waɗannan da suke shirka suna bautar gumaka za ki ji suna cewa lau sha Allahu ma a asharakna inda Allah ya ga dama ba za mu yi shirkan nan ba da Allah ya ga dama ba an ce mai iko bane mai dama bane to da ya ga dama ai ba za mu yi wannan shirkar ba da sai ya hana mu da karfin tsaya wala aba'una iyayen mu ma ba za su yi ba wala haramna min shay mu ma da ba mu haramta komai ba to tunda ko ga mun yi Allah ne ya nufa ba wannan dalili ne ba dalili bane Allah ya ce kadhalika kadzaba alladhina min qablihim haka waɗanda suka zo gabanin su suka rika ƙaryata manzannin su da irin waɗannan hujjoji suke kafa hujja hatta ku ba sana sai da suka ɗanɗana kudar su suka sha azabar mutukuna sannan suka gane kuran su kul hal indakum min ilmin kace tambaye su shin kuna da wani ilimi ne fa tukhrijuhu lana da za ku fito mana da shi akan cewa abin da kuke Allah ne bai ga damar hana ku ba in tattabi'una illa dhann wallahi ba komai kuke bi ba sai zato da kundinka wa in antum illa takhrusun kawai kuna kere faɗi ne kuna kwatanci faɗi ne kuna faɗin kawai abin da zuciyarku ta lasafta muku ne Kun falillahi alhujjatul baliga gaya musu cewa hujja gamsasshiya isasshiya lafiyayya mai eba hanzari wannan ta Allah ce wato Allah ya riga ya kure ku ba ku da abin cewa falau sha alahadakum ajma'in inda Allah kuma ya so da ya shiryar da ku baki daya Allah ka shiryar da mu aya ta gaba ce فإن شهدوا النار معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله ya وقل هلم شهداءكم كتير shuhada'akum duk wasu shaidunku witness ɗinku ku kira min shaidunku in kuna da shaidu ne yashhaduna wanda za su ba ku shaida an da Allah harrama haza cewa Allah ne ya haramta wannan abubuwan da kuke haramtawa ku ba ni shaida cewa Allah ne ya hana ya haramta ba ku da shaida fa in shahidu idan sun kawo shaida ta zur ta ƙarya fala ta shahadu ma'ahum ya manzo Allah kai karkace da tare da su ka san ba haka bane wala tattabi ahwa'ahum ahwa'a alladhina kadzabu bi ayatina karkarin kabin soye soyen zuciyar waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu karka bisa kan son zuciya wallazi na layu minu na bil'ashira su ne waɗanda ba su imani da lahira ba wahun bi rabbihim ya kuma game da ubangijin su kullum karkacewa suke yi ba sa son bin Allah a bisa zahirin abin da ya kamata to rabu da su karka taɓa dangantuwa zuwa gare da aka waɗannan ayoyi zuwa wannan guri shine aya ta ɗari da hamsin aya ta ɗari da hamsin insha Allah gobe za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da ɗaya a kan wannan tafsiri ne albarka insha Allah da muke yi kamar yadda na ce zai zan nuna muku hoton wannan makaho wani yaro dan karami da ya haddasa qur'ani yana dan shekara biyar ko shekara bakwai ya haddace wannan alkur'ani mai girma Allah ubangiji ya samu dace sai da haka abinda muke so da dagewa da dagewa a kan yara sun yana da yara ya dage ban sani ba wasu ba lalle su gani daga nesa ba wannan shi ne ɗan jaridan da yake hira da shi أنا جميل Eh? kun gan shi za a hira da shi ne wannan shi ne yaron كان شيخك في البداية حفظك القرآن؟ الشيخ ميزان وفقه الله ما شاء الله ماذا حفظت على الشيخ ميزان؟ حفظت سبعة أجزاء من القرآن الكريم ما هي سبعة أجزاء؟ من الفاتحة نعم إلى الآية العاشرة بعد من سورة الأنعام ما شاء الله سورة الأنعام؟ نعم ما شاء الله تبارك الله كان هذا في أي منطقة؟ الرياض بعد سبعة أجزاء من القرآن أين انتقلت؟ إيه، شكرا بيرفارك رسول القرآن ما شاء الله بيرفارك رسول القرآن kuma wallahi makaho ne bai gani eh kin sa ma yasa bakin gilas din baya gani idan akwai tambayoyi akwai tambayoyi da ya masa ya gwada shi a ƙur'anin nan da sauransu to akwai su da dama yanzu akwai wani yaro shi ma kamar da nace ɗan shekara sha shida shi ma duk da ɗan shekara sha ɗaya yadda ya haddace ƙur'ani shi ma da shafi da namba da izu da komai da komai to shi ma akwai shi مراجع عشر عاما يحفظ القرآن الكريم كاملا وبعض الفصول العلمية ويتميز بحفظه كذلك لألفاظ الصفحات والآيات ومهارات ومن ذاكر أن تقرأ بقى بدا ثلاثة الشباب يجري مع فضيلة الشيخ محمود العكاوي تفضل يا أتذكر تشهد تشاهدي كذا آية كذا بارك على سيدنا رسول الله هذا فضل من الله عز وجل أكرمه به لولدنا أيام الدين أتوجه إليه بعض الأمثلة من كتاب الله عز وجل وأسأله مستفتحا بسم الله تعالى اقرأ يا ولدي من صفحة 164 164 164 164 آية تقريبا 40 رأس الآية رأس الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية والصفحة حقيق على أن أقول على الله إلا الحق الآية وسط الصفحة وجاء السحرة في دعوه والآية آخر الصفحة da ya faɗi farkon shafin da هذه الآية آخر الصفحة kalmomin هذه الآية آخر الصفحة 一根线。哎。 amma duk inda aka buɗo masa kowane safi suka buɗo zai karanta kuma ba sai cin karanto ayar ba kai ta ba ce shafi kaza gani to wannan misali ne akwai yarinya da nake gaya muku kun ganta wannan mace ce ita ma ba ta wuce shekara goma sha ɗaya ba budurwa ce amma ta haddasa ƙur'ani yanke kamar ku ɗaya da ita gaskiya Thank you. 人，这个。 shekara biyu yana ɗan shekara biyar ya fara zuwa bakwai ya gama ana eh. muna da tambayoyi ne ko da guda kaɗan ne assalamu alaikum warahmatullahi malam mai tambayar farko take cewa mutum ne idan ya mafarki akan wani lamari sai wannan abin ya faru ko da kuwa ba duka bane to dan Allah malam zai iya roƙon Allah ya yi masa yin hakan ba laifi bane idan mafarki sai abin ya eh. ko da ko da ba duka bane ba sai za iya roƙon Allah ya yi masa a ah, bismillahir rahmanir rahim kun je tambayar da sai wai mutum ne idan yana mafarki ko idan yi mafarki sai ga abin yana faruwa ko da ku abin ba haka bane ba ko da ba duka bane to farko mafarki kala kala ne akwai wanda yake zuwa daga shaɗan akwai wanda yake zuwa daga Allah amma annabi yace duk ta mafarki daga Allah ne mummunan mafarki daga shaidan ne wani lokaci kuma su ma aljanu suna son haka za su rika miki abu idan sun fahimci ko suna da tarihin ko sun ji labari abu kaza zai faru misali suna da labari ki zai so miki kaza ko babar ki za su so miki kaza ko wani dan ki zai kawo miki kaza to sai su nuna miki a mafarki ga shi nan an sayo an baki Fasan bayan kwana biyu sai shiga abin ya faru aljami suna yi kake ɗauka wai ke wata wali ya ce ko ke wata ƙaramar annabi ya ce a'a duk ba haka bane wallahi suna yi saboda shaɗanu ne fiye da ba sha da su ko kawai sai nuna miki ga wani nan zai zo gurinki ko wanta za ta zo gurinki ko sai ki gan ce wancan ta zo ki ce dama na gani a mafarki to suna sa wannan mafarkin ne Allah ya kiyaye malam <coughs> da Allah cikin abubuwan da Allah ya halatta akwai mage saboda wasu suna ci musamman ma idan muzuru ba a cin mage ba a cin muzuru suna da fika bai halatta a ci ba abinda aka halatta mana kiwonta kamar yadda aka halatta mana kiwon jaki idan akwai bukatar shi amma ba ci ba annabi ya hana karara sun nur kudin ta ma ba a ci sun bi ma'ana alhirra alkitta ba a cin kudinta ba a sai da ita da sunan a ci kudinta annabi ya ce tana daga cikin dabbobi a ɗawafina wa ɗawafar wanda suke zaune da ku a cikin gida kuma su ba jasa ba ne ta ɓangaren idan sun lasa abu ko sun ɗanɗana abu za a iya alwala da ruwan shi shi ne kawai abinda musulunci ya ishara gare shi malam hukuncin mijin da yake sa mace ta yi sallah alhali kuma suna yin al'ada ba shi da dalili addinin ba nasa ba sau saboda aka bai halatta ta sallah ba idan ma ta yi sallar ba ba kuma ta saba wa Allah tabaraka ta'ala wallahu ala wanda take cewa malam bayan mutum ne ya tashi zai yi sahur sai ya ji an yi assalatu sai ya ci kuro ya sha bayan ya ci abinci sai wani masallacin ya kirawo assalatu daga baya to malam ko mutum ɗaya ne ya a salatu ya haramta ka ci abinci ko ka sha ya abin da nake so kullum mutum ya rika neman ilimi na sanin yanayin da yake ciki a matsayin ki da kike zaune a birni ba a ƙauye ba kina da labarin kalanda kina da labarin masu falaki dan Allah gobe karfe nawa cikin da ke kesowa ki kokari ki sani ki amfani da agogo da kalanda da ke da ita ga an yi ta jihar Kano da sauransu na fata an gane saboda me za ki iya jin kamar wannan masallaci kila suna fara yin asalatu sun yi asalatu karfe biyar misali saura ashirin ko sun yi hudu da rabi sai ki ɗauka yi asalatu alfijir ne yake so kuma kila sai saura kamar kwata kuma za su sake yin wani a lokacin alfijir yake so wato za su jira sallah to idan kin ji wannan masallaci sun yi asalatu da wuri kila shi suke fara yi kin ji wani masallaci sun yi salatu daga ƙarshe kila shi suke kaiwa ƙarshe kin ga zai fitar da ke daga cikin rudu da aka ko kin ji wani masallaci ya fara salatu kika duba agogo ce ga ai bai ba misali yanzu alfijir yana cetowa kimanin hudu da arba'in ne ina ji ko da uku ne da uku so sai ke gaba ce ba da rabi aka kira sai ki ci gaba da cin abincin ki sai kin ga sai saura kwata din nan ko saura sha bakwai shi ne ba za ki ci abinci ba wallahu alam malam ya Allah ne ila'i ila'i shi ne idan mace ta ɓata maka rai ba ce aka ce ka dake ta ko zagi ko wani abu ba akwai hanyar da wasu suke ladabtar da ita shine sai ce to zai ƙaurace mata kwata-kwata na fata an gane ba shi ba mu'amala da ita mu'amalar aure sai dai zai yi magana da ita zai ba ta abinci zai zauna gida ɗaya da ita zai kawo kayan komai ya bata amma dai ba zai saurare ta ba har zuwa wani lokaci da ya faɗa kamar ya ce wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ba zai saurare ta ba <clears throat> an gane ko sai sai ce wallahi na rantse ba zan saurare ki ba sai bayan wata uku misali ko sai bayan wata hudu to ita mace sai aka ce to tunda ya rantse ta yi haƙuri zuwa lokacin da ya yanke din nan wata ɗaya ne wata biyu ne wata uku ne amma sai Allah ya ce duk ma wanda zai ila'i to kare ya wuce wata hudu in ya wuce wata hudu to komai rantsuwar shi zai zalunce ta zai cutar da ita ya dawo ya gyara fi sulhu ya ce na yau nuna min nisa'ihim tarabbusu ku ƙara samun ayar للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر waɗanda suke yin ila'i za su iya su jira har zuwa wata hudu amma idan mutum ce wata shida an basu shi wata hudu ne kadai fa in fa'u fa in Allah in sun dawo kafin wata hudun to Allah ya gafarta wa mazan bai kamata su haura wata hudu ba wa ina zama talaka fa inna allaha sami'un alim in ko suna nufin saki ne shi sa ka kaura ce matarka to Allah ya sani kuma mai ji ne sami'un alim na fata an gane to da haka haramun ne da mutum ya kaura ce matar shi sama da wata hudu idan ya haura wata hudu ya ce mata ai wallahi ni wata biyar na niyya ko wata shida to anan za ta iya ta kai shi ƙara gurin waliyai idan ba ta iya komai ba sai ta kai shi ƙara gurin alƙali cewa yau wata biyar ko wata shida ba sa da ita na fata an gane shi kuma alƙali sai ya ɗauki mataki wallahu alamu bihi tofi malam nuna nake yi wa mutane kisan brazil ko attach sai ne farki ina yi wa wata mata kitso sai na bauta na tashi bulbul a kanta malam da Allah me ya kamata in yi to ni dai a gani na wala Allah wa wa'azi aka miki kai a daina yi wannan kitsa in bai halatta ga musulunci a daina yin sa saura kuma in kika sace kwanciya za ki ga wuta kuma a hannunki ita ma tana fita balbal da yanzu kin gani ne akan matar to yanzu saura a hannunki kenan Allah ya kiyaye malam da Allah idan mutum ya alwala a lokacin da yake wankan janaba shin zai iya yin sallah zai iya yin sallah matukar bai aikata wani abu da zai warware alwalar shi ba Allahu alam malam ne hukuncin karantawa gawa qur'ani kafin a kai ta kabari ba daidai bane kuma bai zo a sunna ba hadisin ma da yake cewa ikra'u ala mutakum surata yasin malamai suka ce ma ya inganta ana nufin wanda ya zo mutuwa mala'ika ya sauka gare shi kafin ya mutu ana ƙoƙarin lakanta masa kalmar shahada to ne ake karanta masa surar yasin in ma hadisin ya inganta kamar da albani ya ce shine ma'anan mauta kun ɗan wallahu ala wani take cewa malam mai hukuncin a waɗanda suke zama a lokacin da ake yin asham ba za su tashi ba sai liman ya yi ruku'u sai kaga sun tashi sun miƙe sun bi shi wani lokacin ma idan an yi raka a farko an zo za a ta biyu sai su ƙara zama ba za su tashi ba sai an zo za a ƙara yin wani ruku din sai su ƙara bin liman wai idan an yi musu magana wasu suna cewa surar ce take da tsayi malam mai hukuncin haka to na farko abin da nake so gane ita aljanna ba a samun ta galala cikin araha cikin sauki ko mun fahimta dama su an sha wuya ke samun lada sai an sha wuya ke samun ladan Allah da aljannar Allah annabi ya ce ala inna salatullahi zaliya aljannar Allah tana da tsada am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum min qablikum kuna da san za ku shiga aljanna ga cikin arha kina kwance shi ne imamin da sauran mutane da suke tsaye daɗi suke ji daurewa ake sai an daure kuma minti nawa ne sallolin mu ne yanzu gaba ɗaya duk sallar da ake ba ta wuta awa ɗaya masu karatun yi biyu ma ba ta wuta awa biyu amma idan wani abu ne na ki za ki zuwa ki tsaya ko masu kallon kwallo su tsaya awa ɗaya ana ta kallon ba a damu ba amma a gaban Allah menene damuwar an yi tsaya minti biyar ki ji wai abin ya dame ki kuma gargadon tsayuwar ki gargadon ladin ki kuma yadda kike daurewa din nan Allah zai sauƙaƙa miki tsayawa ranar alkiyama wannan tsayar da za a yi ta fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana wallahi ke za ki ji ta kamar sakamakon tsewa da kike a gaban Allah sabon annabi sai idan sun fara tarawihi bayan isha ba abin da yake yanke su sai ba a yi sahur suke tashi kwana suke suna yi su kullum sai inda ke kin zo a lokacin ya baki su ma kuma mutane ne irin suna shan wahala suna jin jiki an gane ko sannan ta bangare na biyu ki sani idan kafin a shiga sallah ne saboda ka salaki sai kika zauna kina jiran to za ki iya ki zauna ki jira ma ba ki shiga sallah ba sai da in liman din ya kusa ruku sai ki tayi ki kabbara ki shiga sallah amma idan an zo raka'a biyu bai halatta ki zauna ba domin idan liman yana tsaye kika zauna sallah ki ta ɓaci dan babu dalili sai dai kina da uzuri in liman ya yi sallah a zaune ne ko a tsaye annabi yace shine za ku zauna an fahimci me nake nufi domin ke ba liman ba ce in ba za ki iya yi a tsaye ba ne saboda rashin lafiya ko ta lalura to za ki iya zama amma za ki iya zama kasala ce liman ya miƙe ta je ke ki zauna kuma za ki iya to sallar ki ta ɓaci don ke ba ki da ikon da liman na tsaye ke kina zaune sai dai in ba za ki iya ba saboda rashin lafiya sai da aka ya kamata mu kiyaye wallahu ala wannan ta karshe take cewa malam a bana addu'a ko shawara akan idan ina karatun qur'ani sai na ji raina yana ɓaci ko na ji kamar zan yi kuka dan Allah malam a taimaka ni gaskiya ne shi ma wannan shedanu suna sawa dan ki tsani karatun qur'ani dan ki ji bakiya so da sauransu wata ko a kasa taka kunna ma za ki gabata sai ta yi kokari ta kashe to akwai aljani a jikinta ko dai kafiri ne ba ya son ta rika yin aikin alheri sai ya rika sa mata kin abin da tsanar abin na fata an gane Allah ubangiji ya tsare mu Allah kuma ya kare mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين